Doki na a doki da Ni na musu na sai da kasar nan na amfana da shi na musamman aiki wakili ba a tauma a gaga da buta dare kisiye mu ake kira da sele kyan adam mace tufa da da kare abubuwan boda ina sane wa aiki bi tare kana a fili a yi ta ta kare na laje kaɗan fara ka sare gama ka aiki ta kwame idan ta ne a koma a sake a sake a sake a mafa eh, ashe ita gani ta tsaya o oh, oh, oh. garin zaki faɗa in yadda bayan ina magana kin yi banza kin mai da kuɗi na kamar bonanza ko a sukuma na kin baki ansa kayan da na gan ku ina fafansa kwanaki wa kika nuna hotonsa kin ce min ya mutu a shaidar ransa wa na shi mu from da pop man hip hip action camera clash madara fishi kike da kika da ajara mata da dika ta so banna kin mata alkawarin mu na ranan kin gane kin kama kuka da gangan kuma a sannan bayan da keken sai miki mota nayi nayi nayi ta ki fuskanta ni kuma kawai na zaki banta zaki faɗa in yadda bayan ina magana kin yi banza kin mai da kuɗi na kamar bonanza ko a sukun ma na kan baki ansa kayan da na gan kuɗi na fafansa kwanaki wa kika nuna hotonsa kin ce min ya mutu a shaidar ransa wa na shi mu from da pop up hip hop hip hop action camera clash madara fushi kike na kika da ajara mata da dika ta sun banna kin mata alkawarin mu na ranna kin gane kin kama kuka da gangan kuma a sannan bayan da keken sai miki mota nayi nayi nayi ta ki ni kuma kawai na zaki ubanta ban da bana su zagi bai saka ciwo mu fami ko kuwa neman mu mukami ya sa a saka sakarau baki linzami faɗi in tashi ganin magauta na kan yi nishaɗi nuni da hasada na ki faɗi ni kaɗai nake na da mai gadi ai bata aiki mu yaɗa fasadi look at body har da mu cikin mawakan lissafi Enter free, come down boss, give them she find find control, I do a mu saka jesi zub da zufa daki da ac yeah wannan shara ta oma oh ka da kishana ta su muke yi musulmai da arna ko kakana taka tilas a kalla wannan kiɗa mu mu kadai zalla tu rage tu rage tu ta su muke da kare shi na kafu tupac shaku kiran to sku na so proof na so proof sau a siyo oma oh ka da na fara a kula fatawa wata fuka fuka taka babu shege ba su waga yaushe na zagi ka da ni kawa so karka ujira kake tanka ko kankan sa kafa mutuna kiɗa suna fina kafu kafu kake ana gagara tana na ratsa ni da magauta madar basa babu magana da bani da ansa kiɗa ya gagara ni ne ubansa nobody ni kaɗai na ɗaga yatsa inda ruwa yake kwano ya tsatsa kan money abu da kau mai ogasa ci da banko in haɗa in gyatsa ci da kano gurasa da masa na jamzisha one no without count gwani a sauti sarki gudu a doki kuno taya ta gabarki ko da sun toshe kunan sai mun furta za a ci haka mama ta alkawari in samu in bayar gudun azabar kabari inda duka je ka dawo lafiya ba haɗari albarkar ma'aiki muke ci a doron duniya sabo nake gani iri-iri tun kuruciya Allah ina tuba da ito na nayi kuka wai annaba ake suka kai can zamanin nan da muke ciki a haka katumu na fi na imamul musalina kai ake gani a murna murmushin karaya suna kai na ginin tubali na kai kake rabon aljanna kaka duba kokari na ba ni fatan alina ba ko zan samu rabota rabauta kullum zuciya ta aiki ta jira kiran and people show true furta gaskiya da daci malamai da dama sun furta ta an kashe su mai gwamnati ta yi a kai sai dai a ta surutu har komai ma ya wuce a gun Allah bai wuce ba akwai yau mai tagabun babu keke babu babur ko gunki gaskiya babur ya ubangiji ga na duka ina kuka ka ba mu ci gaba da kwarin mutum ka mu zufa mun gama da zufa first to the carry over no be carry over sai kana da shi tukun ake kiran ka oga ga manyan kasan mu suna ta fama kare doka rama a jikin mu babu kashi babu tsoka kullum ana da jini Allah ka dupe mu cin amanar juna zuciyar mu na ta kuna aiki samun lada mun fi da neman suna kada a Ke? Wai, yammacin talata na fito ta bouncing da zumu zan yi hotuna da zan saka a post sai ga 'yan mata mai kyau please accept request yake mai daɗin sauti har mai yabi kabila dan ce gaban ta na canke ina zubar kalamai ki manta batun ka zamai this baby no good haɗuwa da biki tangwar I love much baby da ki kai maza da keki ma ɗaya ta kake bukata a gare ki in fitar love you na fahimta for you ti baby I'm talk to you ko da wasa ko da wani ubangijin talibai shi ya karɓar da kaunar ki rasa ki sai ma da rai kin ji bai da komai yake karya azanta ki was tafiya ta hau dan kawai da mutum taki a jagoranci na ki ja samu su taki waje tikin da zaki yanke su kuke su wani ki da mutum basis domin ki ta yanke saka ba ki ya ci maza a dafa ki da akuma a gafara a giniya kina nake ta duniya. yeah hmm. Hmm. Eh? <laughs> wakili hey man top king 带 <laughs> 来了你啊，王母姬。